daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita sha 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro mu da haka Radio Hausa VOH daga nan birnin Tere ya fara watsa shirin sa na rana kuma Tahir Aminu zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dubu-dubin su daga nan sai sauran shirye-shirye mu wanda suka da da sharhin bayan labarai. Akwai shirin nan na kokun san sai kuma mu koyi harshen Farisanci. Akwai kuma shirin nan na ansoshin fikiyo sai kuma tunatarwa akwai shirin mu koma noma shirin mu na ƙarshe shine tarbiyar yara amma hali yanzu ga labaran duniya da dumudumin su da farko ga kanunsu mutane akalla uku ne suka yi shahada a kudancin ƙasar lebanon sanadiyar hare-haren makaman hamji kasar isra'ila shugaban kasar iran ya faɗa wa prime minister kasar saudiya muhammad bin salman kan cewa tehran tana shirin kare kanta. sannan za ku ji cewa wata babbar kotu a kasar wato koriya ta kudu ta tube shugaban kasa daga mukaminsa saboda doka ta ɓaci da ya kafa yanzu kuma ga cikakkun labaran akalla mutane uku ne suka yi shahada a kudancin ƙasar lebanon bayan hare-haren da jiragen yaƙi hamshin isra'ila suka kai kudancin ƙasar lebanon a safiyar yau juma'a daga cikin hada ɗaya daga cikin kwamandojin ƙungiyar hamas na falastinawa ya shahada tashar talabijin ta almadin ta ƙasar lebanon ta bayyana cewa wannan yana daga cikin ɗaruruwan wato hare-haren keta yarjejeniyar tsagaita buɗe juna wuta wanda hamshi ƙasar isra'ila ta kulla da ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon a shekarar da ta gabata labarin ya ƙara da cewa makamin na farko wanda jirgin hamshin isra'ila wanda ake sarrafa daga nesa ya cilla ya fada kan wani gida a kan titin dala a birnin saida na kudancin ƙasar ta lebanon inda ya kashe hassan farhad da kuma ɗansa ministan harkokin wajen ƙasar lebanon dai yusuf rajji ya faɗa wa stefano sinoni wanda ya jagoranci tawagar tarayyar turai zuwa ƙasar ta lebanon a jiya alhamis kan cewa ƙungiyar ta ja kunne hamsin ƙasar isra'ila wato ta dakatar da keta yarjejeniyar ta 1,701 ta majalisar ɗinkin duniya shugaban ƙasar iran masud pezeshkian a zantawarsa ta wayar tarho da yarima mai jiran gadon sarautar ƙasar saudiya kuma firayim ministan ƙasar muhammad bin salman ya taya shi murnan sallah karama ya kuma yi wa dukkanin kasashen musulmi fatan alheri tashar talabijin ta first tv a nan tehran ta nakalto shugaba pezeskiyan yana cewa jumhuriyar musulunci ta iran ba ta neman yaƙi da kowace ƙasa a duniya amma kuma a shirye take ta kare kanta a duk lokacin da wani ya takale ta pezeskiyan ya ƙara jaddada cewa shirin nukiliyar jamhuriyar musulunci ta iran ta zaman lafiya ce kuma wannan kamar yadda hukumar makamashin nukiliya ta duniya iaea e ta tabbatar banda haka kamar yadda yake a shekarun baya hukumar wato ta iaea e tana ci gaba da bincike don tabbatar da hakan a wani bangare na maganarsa shugaba pezeshkian ya yi kira ga kasashen musulmi su hada kai saboda warware matsalolin da kasashen wato yankin gabas ta tsakiya suke fama da su daga ciki hadda al'ummar falastinu ya ce yana da kyakkyawan zato kan cewa ƙasashen musulmi a yankin suna iya warware matsalolin da suke fama da su daga ciki hadda matsalolin tsaro ba tare ta sun gayyaci ƙasashen waje ba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kotun kare kundin tsarin mulki a ƙasar koriya ta kudu ta tabbatar da tsige shugaban ƙasa yun suk yeol daga kan kujerar shugabancin ƙasar a safiyar yau juma'a tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto alƙalan kotun koli na ƙasar guda shida wato suna karanta wannan hukuncin da suka yanke kan tsohon shugaban ƙasar kafin ka dai yawol lauya ne wanda ya shiga harkokin siyasa a 'yan shekarun da suka gabata sannan ba zata ya lace zaben shugaban kasa a shekara ta 2022 amma a shekara da ta gabata wato shekara ta 2024 yaul ya kafa doka ta ɓaci a ƙasar saboda kare kansa da matarsa daga wasu kurakuran da suka aikata wannan dokar dai wanda ya sa shi ya kafa dokar wato ta ɓaci kuma wacce ta rikita harkokin siyasa a ƙasar koriya ta kudu a shekarar da ta gabata wannan ya kai ga wato majalisar dokokin ƙasar ta koriya ta kudu ta tuɓe shi daga kan kujerar shugabancin ƙasar amma dai daga baya kotun kundin tsarin mulkin ƙasar ta ɗauki lakin duba abin da ya faru inda da ƙarshe dai ta tabbatar da tuɓe shi a kan kujerar shugabancin ƙasa da safiyar yau juma'a kafin haka dai an jibge jami'an tsaro kan manya-manyan tituna a birnin seoul babban birnin ƙasar koriya ta kudu don hana duk wani tashin hankali dangane da hukuncin da kotun za ta yanke jakadan ƙasar iran a cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya ƙasashen turai wato geneva ali wato bahraini ya yi tir da amincewar da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta yi da zargin da aka yi wa ƙasarsa abin da ya shafi take haƙƙin bil'adama tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto bahraini yana cewa hukuncin da wato hukumar ta yanke a kan musulunci ta iran na son zuciya ne kuma saboda siyasar jumhuriyar musulunci ta iran a duniya ne ali bahrani ya kara da cewa wannan hukuncin ya taɓa mutuncin hukumar ta yin adalci ga wasu ƙasashe a duniya bahraini ya kara da cewa abin mamaki shine wato wannan kotun ba ta taɓa jin wannan hukuncin an yanke ta akan hamshe isra'ila ba duk da irin wato ta'asan da take aikatawa a ƙasar falasɗinu da aka mamaye ta kashe falasɗina fiye da dubu hamsin tun daga shekara ta dubu ashirin da uku zuwa yanzu jakadan ya ƙara da cewa sunan da hukumar wato sunan da hukumar ta ba wa binciken da kuma hukuncin da ta yanke wa ƙasar iran wato kare haƙƙin bil'adama a jamhuriyar musulunci ta iran da kuma sakamakon da ta fitar ya tabbatar da ƙaryar wannan hukuman, sannan ya zubar da mutuncin hukumar a kan idon ƙasashen duniya da dama masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin ba labarai bai da shi akwai shirin nan na kun san sai kuma mu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salisu usman katsina sannan akwai shirin ansoshin fikihu sai kuma tunatarwa akwai kuma shirin nan na mu koma noma shirin mu na ƙarshe shine tarbiyyar iyali da wannan ko muke cewa a yini lafiya rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na sharhin bayan labarai. Shirinmu na yau zai yi magana ne dangane da yakin da gwamnatin shugaba Trump na ƙasar Amurka yake yi da wa'anda suke goyon bayan falasinawa a Amurka wanda ni Tahir Amin zan karanta. ƙasar amurka wace a baya take kiran kanta ƙasa mai 'yanci a duniya a ƙarƙashin gwamnatin donald trump a yanzu ta zama fagen fama ga ɗaliban jami'o'i masu goyon bayan falasɗinawa wanda ƙasar isra'ila tare da goyon bayan amurkan take wa kisan kiyashi da ba a taɓa ganin irinsa a wannan zamani a duniya ba wani ɗalibin jami'a mai fafutukan goyon bayan falastinawa ya shigar da ƙara a gaban kotu a amurka don fada da dokokin da fadar shugaban ƙasar amurka donald trump take fitarwa na dokoki wa'anda ake kira executive orders wato dokoki wa'anda suke fada da ɗaliban jami'o'i masu goyon ban al'ummar falastinu a cikin jami'o'in amurka shi ɗalibin dai wanda yake adawa da dokokin da shugaban yake fitarwa ya san cewa wata rana wa'annan dokoki za su shafe shi daga cikin wa'anda wa'annan dokoki suka shafa ya zuwa yanzu dai akwai ɗalibi daga ƙasar british gambia wanda ake kira muhammadu ta'al ɗalibi mai karatun digiri na uku wato phd a jami'a wanda ake kira cornell university a ƙasar ta amurka ya bayyana a cikin shafinsa na x mamadu ya bayyana a cikin shafinsa na x a ranar talatin da ta gabata kan cewa yana ƙoƙarin ficewa daga ƙasar amurka saboda barazanar korarsa daga ƙasar al'amarin ya kai ga hatta ɗalibai wa'anda suke da takardun zama na ƙasa green card da kuma bizan shiga ƙasan ko kuma zama a ƙasan da kuma wanda suka daɗe da zama a ƙasar suna fuskantar barazanar korarsu daga ƙasar ta amurka matukar sun ci gaba ko an kama su da laifin goyon bayan falasɗinawa da kuma ƙin yahudawan sahiyoniya muhammadu dai ya yi allah wadai da gwamnatin donald trump saboda yin watsi da muhimmanci da kuma tasirin kotuna a ƙasar amurka tare da samar da dokokin executive orders wanda a faɗinsu goyon bayan falasɗinawa ne kuma a ƙasar amurka wannan barazana ce ga muhammadu ya yi allah wadai da gwamnatin donald trump saboda yin watsi da muhimmanci da kuma wato tasirin kotuna da kuma dokokin ƙasar amurka tare da samar da wa'annan dokoki na executive orders wanda a faɗin gwamnatin tana kare yahudawa ne kuma tana faɗa da masu goyon bayan falasɗinawa a ƙasar ta amurka kuma a ƙasar amurka wannan barazana ce ga tsarin tafiyar da al'amuran harkokin waje na ƙasar ta amurka da kuma tsaronta da muradunta na ƙasa da ƙasa. Muhammadu ya bayyana wa'anda suka zaɓi yin shiru a ƙasar Amurka a halin da ake ciki a Gaza, ko da kuwa 'yan asalin ƙasar Amurka ne kan cewa nan gaba za su fuskanci matsaloli daga ciki har da korarsu daga ƙasar ta Amurka, duk da cewa a can aka haife su ko kuma aka haifi iyayensu. ya ce wa'anda suka zaɓi yin shiru a gaban kisan ƙare dangin da ke faruwa a gaza su kwana da sanin cewa su ma ba su tsira ba don kama wa'anda suke goyon bayan zalunci daga cikin wa'anda suke faɗar gaskiya suke faɗar gaskiyar kisan kiyashin da ke faruwa a gaza da kuma kulle su ko ɗaure su to su ma ranar suna zuwa wannan ya yi daidai da abin da kuke tunani mamadu ya ƙara da cewa wannan ya yi daidai da abin da kuke tunani na ƙasa mai incin faɗin albarkacin baki a duniya ko a irin wannan ƙasar ce kuke son rayuwa don haka danne haƙƙin waɗanda suke goyon bayan falasɗinawa a amurka masomi ne ko kuma ko kuma ƙofa ce ta shiga haƙoƙin mutanen amurka daban-daban nan gaba musamman wa'anda suke adawa da gwamnatin amurka mai ci a lokacin rahotanni sun bayyana cewa ya zuwa yanzu dai gwamnatin trump ta soke visa ko kuma takardun zama ɗan ƙasa na ɗaliban jami'o'i fiye da 300 saboda goyon bayan da suke bawa falasɗinawa a ƙasar ta amurka suna adawa da lefan yaƙi da kuma kisan kiyashin da hamdukasar isra'ila take aikatawa a gaza an nakalto sakataren harkokin wajen ƙasar amurka marco rubio wanda ya shahara da kusancinsa da ƙungiyar ipac ta yahudawan sahiyoniya masu goyon bayan hamdukasar isra'ila yana kare abin da gwamnatin su take yi inda yake cewa muna da 'yanci kamar yadda kowace ƙasa a duniya take da 'yanci na fidda da duk wanda muka ga dama daga ƙasarmu idan mun ga zamansa a ƙasar barazana ce ga tsaronta. Masana da dama dai sun bayyana cewa abinda gwamnatin Amurka take yi a halin yanzu dangane da masu goyon bayan falasinawa a ƙasar ya mai da ita ba kuma ƙasa ce wacce masu ƙwaƙwalwa a duniya suke sha'awar zuwa ba saboda ta haƙƙin ɗalibai da take yi a ƙasar wannan kuma zai yaɗa ƙiyayyar amurka a cikin zukatan masana da ƙwararru a fannonin ilimi daban-daban a duniya ba za su yi sha'awar zuwa ƙasar ta amurka ba ballantana su nemi zama a cikinta sannan daga ƙarshe wannan zai mai da amurka baya a ci gaban ilimi sannan zai mai da tattalin arzikinta baya masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a, huɗu ga watan Afrilun shekara ta 2025, wanda ya daidai da shida ga watan shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 da sa gabata rana irin ta yau wadda ga watan afrilu na shekara ta da tara aka kafa kungiyar tsaro ta nato manufofin kafa wannan kungiya dai sun hada da fuskantar barazana daga tarayyar soviet a wancan lokaci kasashen kungiyar tsaro ta nato dai sun hada da belgium faransa luxembourg holland ingila canada denmark ireland italiya norway portugal amurka sai kuma daga bisani kasashen turkiya da jamus girka da kuma spain suka shiga cikin kungiyar dukkanin mambobin kungiyar ta nato dai sun amince akan cewa duk wani harin da za a kai wa ɗaya daga cikin kasashen mambobi na kungiyar yana a matsayin kai wa dukkanin kasashen mambobi na kungiyar hari ne kungiyar nato dai tana da cibiya a birnin brussels na kasar belgium sannan kuma tana da babban kwamanda guda ɗaya a shekara ta 1960 kasar faransa ta rage dogaro da wannan kungiya inda ta janye babban kwamandan sojojinta daga kungiyar duk da faduwar tarayyar soviet a shekara ta 1991 kungiyar tsaro ta ci gaba da wanzuwa har ma tana ƙara da samuwarta a gabashin nahiyar turai kasar amurka ce dai ta yi babakere a cikin lamuran tafiyar da ƙungiyar tsaro ta nato masu saurare ko kun san cewa shekaru 65 da suka gabata rana irin ta yau wato 4 ga watan afrilun shekara ta 1960 kasar senegal ta samu 'yancin kanta daga hannun turan faransa 'yan mulkin mallaka kafin wani lokaci da turan portugal ne suka fara mamayar kasar senegal a cikin karni na 15 miladiya sai kuma a karni na 17 turan faransa suka maye gurbin turan portugal wajen mamaye kasar ta senegal amma bayan rauni da kasar faransa ta yi a ƙarshen yakin duniya na biyu a cikin shekarun 1960 ta bayar da inci ga kasar senegal da ma sauran kasashe na yankin waɗanda take wa mulkin mallaka a lokacin senegal tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 196 sannan kuma tana kwaftaka da ƙasashen mali gini gini bisau gambia da kuma murtaniya sannan kuma kashi 94 cikin 100 na dukkanin mutanen ƙasar musulmi ne. masu saurare ko kun san cewa shekaru 56 da suka gabata rana irin ta yau wata hudu ga watan afrilun shekara ta 1968 martin luther king jr shugaban bukakken fata masu gwagwarmaya da wariyar launin fata a kasar amurka ya rasu sanadiyar harbin sada bindiga wanda wasu mutane da ba san ko suwa ne ba suka yi an haifi king a birnin atlanta a shekara ta 1929 martin luther king jr ya sami digirinsa na farko a jami'ar boston bayan haka kuma ya shiga gwarmaya gidan-gidan da gwamnatin kasar amurka wadda take butar da amurkawa bakin fata tare da nuna musu wariya a lokacin king ya jagoranci zanga-zangar yin allah dai da wariyar launin fata da ake nuna bakin fata yakan gabatar da jawabai na jan hankulan amurkawa kan haka inda kuma kalamansa suka yi babban tasiri har a cikin zukatan amurkawa fararen fata martin luther king jr ya karbi kyautar nobel a shekara ta 1964 saboda ayyukansa na yin kira zuwa ga girmama dan adam ba tare da la'akari da launin fatarsa ba amma a rana irin ta yau wasu mutane waɗanda ba san ko suwa ne ba kuma ake zaton cewa jami'an hukumar leƙen asiri ta amurka ne wato cia suka bindige shi har lahira masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau wato hudu ga watan afrilun shekara ta 1979 aka kashe tsohon firaministan pakistan zulfikar ali butu butu wanda shine ya kafa jam'iyyar pakistan people party ko kuma ppp a takaice ya zama shugaban kasa a shekara ta 1971 bayan pakistan ta sha kayi a hannun indiya da kuma raba gabacin kasar da yammacinta inda pakistan ta gabas ta balle kuma ta zama ƙasa mai cin gashin kanta wadda a halin yanzu ake kiranta da suna bangladesh a cikin shekara ta 1973 lokacin da sabon kundin tsarin mulki na ƙasar pakistan ya ba da ƙarfin ikon zartarwa ga prime minister butu shine fara aiki da wannan a hukumance a shekara ta 1977 janar muhammad za'ul haq ya hambarar da butu a wani jin mulki inda zarge shi da kisan kai da kuma cin amanar ƙasa an kashe zulfikar alibutu a ranar 4 ga watan afrilun shekara ta 1979 duk kuwa da bukatar da shugabannin kasashen duniya daban-daban suka gabatar na yi masa afuwa duk da kisan zulfikar alibutu jam'iyyarsa ta ppp ta sake dawowa da karfinta a kan shugabancin kasar pakistan inda ta lashe zabuka a lokuta daban-daban kamar da kuma ɗayarsa benazir butu ta taka muhimmin rawa wajen sake dawo da matsayi da martaba ta jam'iyyar ta ppp sannan kuma ta kafa gwamnati a lokuta daban-daban a ƙasar ta pakistan wadda kuma da ƙarshe ita ma an kashe ta ne a yan wani gangami na kamfe ɗin siyasa a yankin fildi ranar 27 ga watan disamba na shekara ta 2007 آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da 108 idan dai masu rare ba su manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji cewa muhammad tare da abokinsa sa'id sarga sun isa lardin khuzestan inda yanzu haka suke a birnin ahwas wanda yake shine babbar cibiya ta lardin khuzestan a yau za su yi wata tafiya zuwa wasu daga cikin yankuna na tarifi da suke cikin wannan lardi na khuzestan waɗanda wasu daga cikin waɗannan yankuna sun share dubban shekaru kuma ana lissafa su a cikin muhimman wurare na tarihi da ke yankin gabas ta tsakiya to amma kafin mu shiga cikin shirin baki ɗaya sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. برنامه شری امروز یو چیست مننه شهر گری شهرها گروروا دیگر ندبن ما می رویم مو زمجی شوش گرن شوش شوشتر گرن شوشتر دزفول گرن دزفول احواز گرن احواز مثل کمر دیدنی نبود ایدو آنها هستند سو سکی آثار باستانی کپاپن تاریخی ما بازدید می کنیم مو زم دوبه پس کنن قدیمی دردی مردم متنی شش هزار دوبو شده سال شیکره پیش کپین آنها زندگی می کنند سو سنا مقبره مقبرتا دانیال النبی دانیالو من خوشحالم نی اینا ین فرین چیکی خوشحال می فرین چیکی مسجد مسلاچی تقریبا کسن هزار دوبو هزار ساله نه شکره دوبو اغلب مپی یوا ایران قصر ایران معماری ایکین گینی زیبا میکاو آنها دارند سو سنادا همینطور هکنن در ضمن hakan ya haɗa ma'abad wurin bauta cogar zambil cogar kusa unesco hukumar unesco چند طبقه گینی می hawa هوا فهرست جرن میراث جهانی ابابن تاریخ دنیا آن قرار داده است شی یا سکه kuma la to da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa sa'id a ɗakin karɓar baƙi da suke a hotel ɗin da suka sabka a birnin ahwas برنامه امروز چیست؟ امروز به شهرهای دیگر خوزستان می رویم. به شوش، شوشتر، و دسفول این شهرها هم مثل اهواز دیدنی هستند؟ بله ما از آثار باستانی این شهرها بازدید می کنیم. پس این شهرها هم قدیمی هستند؟ بله مردم از شش هزار سال پیش در شوش زندگی می کنند. مقبره حضرت دانیال در این شهر است. خوشحالم که به این شهرهای دیدنی می رویم. در شهر شوشتر نیز به مسجد قدیمی شهر می رویم. مسجد این شهر تقریبا هزار ساله است. اغلب شهرهای ایران مسجدهایی با معماری زیبا دارند. بله، همینطور است. در زم به معبد چوغان زنبیل هم می رویم. چوغازنبیل کجا است؟ چوغازنبیل یک معبد قدیمی و نزدیک شوش است. یونسکو این معبد چند طبقه را در فهرست میراث جهانی قرار داده است. تو مهد الله بند اکا سواری و ننته تو نواه دا تو گودان محمد داوکین سا سعید اتکین حرشان فارسان چی؟ یا گا تو نواه موسیقی برنامه امروز چیست؟ منن شرن یو امروز به شهرهای دیگر خوزستان می رویم. به شوش، شوشتر و دسفول. ایو زم جه وسو گروروا ندبان الاردن خوزستان. گروروان شوش، شوشتر دکوما دسفول. این شهرها هم مثل اهواز دیدنی هستند؟ waɗannan garuruwa ma na ایدونه کمر اهواز؟ بله ما از آثار باستانی این شهرها بازدید می کنیم. ای مو زامو دوبا کپاپن تاریخی نا ودنن گروروانه پس این شهرها هم قدیمی هستند. kenan waɗannan garuruwa da ɗaɗɗu ne. Bale, mardom az 6000 sal pish dar shush zindagi mikonand. Maqbara Hazrat Daniyal dar in shahr ast. I Mutane sana rayuwa a garin Shush tun kafin shekaru dubu shida da suka gabata. Makabartar Annabi Daniyal ma tana cikin wannan garin ne. خوشحالم که به این شهرهای دیدنی می رویم. نای پرین چه و زمو ودنن نبوده ایدو در شهر شوشتر نیز به مسجد قدیمی شهر می رویم. مسجد این شهر تقریبا هزار ساله است. اگرین ششتر ماه زمجه جه ونی دردن مسلاچی masallacin wannan garin yana da kimanin shekaru dubu. اغلب شهرهای ایران مسجدهایی با معماری زیبا دارند. مفی یوان گروروان ایران سنا دا مسلاته دا اکایی گینی میکاو. بله، همینطور است. در زم به معبد چوغان زنبیل هم می رویم. ای haka ne daga cikin wuraren har da ma wurin bautar chokazambil za mu je chokazambil kujo ast? ina ne chokazambil Chokazambil yake mabad قدیمی و نزدیک شوش است. یونسکو این معبد چند طبقه را در فهرست میراث جهانی قرار داده است. چوغانزنبیل wani daɗaɗɗen wurin bauta ne kuma yana kusa da garin shosh Hukumar UNESCO ta saka wannan wuri na bauta mai gini hawa-hawa a cikin ababen tarihi na duniya. madalla bayan da aka saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa sa'id da wannan ne muka kawo karshen shirin namu na wannan mako sai allah ya mu a mako na gaba za a ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani darasi to amma kafin wani lokacin a madadin dukkan waɗanda aka ji murin su musamman malama gudusiyan da kuma malama julayi da ta shirin afefe yi abdullahi salihu katsina ke kuma ta alheri a tarbe mu shirin na gaba amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran jin halin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Hamna'i Allah ya kara masa yarda. a cikin shirinmu da ya gabata mun fara bayani ne kan batun najasa da hukunce-hukuncensu sai lokaci ya mana halinsa inda a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. Tambaya Ina fama da cutar shi kuma a cewar likita dole ne a kaina kowane lokaci na dinga danna dasashin kuma dannawar yana sanya wajen ya yi baki kamar taruwar jini a cikinsa shin ruwan da ya shiga baki na kuma ya haura kan wurin wannan dasashin sannan ya fita yana matsayin najasa ne amsa hukuncinsa yana nan akan tsarkinsa tambaya hakika an cire mini haƙori kuma zubar da jini ya tsaya sannan a halin yanzu ba na da masaniya shin yayin haɗiye abinci shin abincin yana shafar jinin ko kuma a'a kuma shin ya halatta haɗiye abincin idan kuma abincin ya najistu shin ya kasance bakin baya haɗiye abinci shin ya kasance bakin yana haɗiye abinci ne mai najisa amsa abinci a wannan tambayar bai najastu da najasa ba kuma haɗiye shi babu matsala sannan cikin farfajiyar bakin mai tsarki ne tambaya an daɗe ana yaɗa jita-jitar cewa ana yin kayan kwalliya ne daga mahaifar ɗan tayi waɗanda suke raba su da ita idan aka haife shi waɗannan kaya a wasu lokuta kai a wasu kayan kwalliyan irin su jan baki suna shigewa ciki shin wannan najasa ne amsa jita-jita ba dalili ba ne na tabbatar da najasar kayan kwalliya a shari'a duk abin da aka tabbatar da najasarsa ta hanyar ingantaccen shari'a to yin amfani da shi gare ku babu matsala kuma duk abin da ba a tabbatar da najisansa ba ta hanyar ingantacciyar shari'a to yin amfani da shi a gare ku babu matsala tambaya gashi yana faɗowa kan kowane tufa ko yankin kyalle wannan tabbas ne kuma yayin da tsarkake tufafi idan aka kalli ruwan kwanan za mu ga waɗannan gashi a cikinsa kan haka idan kwanan ya kasance yana cike da ruwa kuma yana haɗe da ruwan da aka yake zubowa daga famfo yayin da ake nutsar da tufar a cikin kwanan ruwan yana malala daga gefensa kuma saboda kasancewa waɗannan wannan ruwan hakan sai ya tsarkake wurin gaba ɗaya ko a yayin da nake cire tufafin yara mai ɗauke da najasa ina tsaftace wannan wurin da na cire tufafin ko da kuwa ya kasance bushashe ne domin ina cewa waɗannan gashi sun fada cikinsa shin wannan hattara wato ihtiyadi ya zama dole amsa idan aka sanya tufa a cikin kwano kuma ruwan famfo ya mamaye shi sannan ya rabu da shi ko aka fitar daga jikinsa to tufar da kwanan da ruwan da gashin da suka sha da suka rabu da tufar wannan wanda suke shawagi a saman ruwan sannan zubar da ruwan zuwa wajen kwanan to dukkaninsu sun tsarkaka kamar yadda duk gashi ko kura da ya fito daga tufar da ya najistu hukuncinsu tsarkakake ne kamar yadda duk gashi ko kura da suka fita daga tufar da ya najistu hukuncinsu tsarkaka ne sai dai idan yana da yaƙini na ya rabu daga wurin da ya najistu amma da zarar an yi shakka a kan rabuwar wurin da ya najistu ko shakka kan najistuwan wurin da ya rabu da shi ba wajibi ba ne yin hatara wato itiyaɗi kan haka tambaya menene gwargwadon danshin da ke wajabta ɗamfaruwa daga wani wuri zuwa wani abu na daban amsa abin lura a damshi da yake tashi daga wani jika zuwa wani jikin wani abu na daban yayin shafarsa shine idan jikan najasan ta haɗu da jikan wani abu na daban tambaya menene hukuncin tufafin da aka bayar ga shagunan wanke tufafi a fuskar tsarkinta kuma ya kamata a ambaci cewa tsirarun mabiya sauran addinai ma'abuta littafi wato ahal likitabi suna ba da tufafinsu ga waɗannan shagunan tufar a wanke da busarwa tare da sanin cewa wasu waɗannan shagunan wankin suna amfani da sinadarai wajen wanke tufafi na mutane gaba ɗaya a haɗe a nan menene hukuncin tufar da aka kai wankin amsa tufafin da aka bayar ga shagunan wanki da busarwa idan babu najisa a tufar za a iya yin hukunci da tsarkinta bayan dawo da ita daga wajen wankin bayan cuɗayyar tufafin da na mabiya tsirarun addinai ma'abuta littafi baya wajabta na jistuwar tufar musulmi don kai su shagunan wanki. Tambaya, shin tufafin da ake wankewa da injin wankin gida wanda yake gudana da cikakken aiki da kansa yana tsarkake tufa ko a'a yadda wannan na'ura ke aiki shine kamar haka a matakin farko da yake wanke tufafi da foda na wanki yana zubar da dukkanin ruwan wankin da kumfar ruwan wankin daga cikin injin wankin kuma yana wanke injin domin fitar da daudar cikinsa sannan yana wanke tufafi sau uku da ruwa kaɗan sannan ya janye ruwan wankin tufar zuwa waje muna buƙatar bayani shin tufafin da aka wanke su ta waɗannan hanyoyi sun tsarkaka ko kuma ba su tsarkaka ba amsa a cikin tsarkake tufafi da injin wanki na lantarki idan an wanke tufafin sau ɗaya bayan an kawar da ƙazantar jikinsa da ruwan da ke haɗe da ruwan kur hakanan idan ya kasance cikin na'urar mai tsarki ne kafin a saka tufafin kuma an wanke tufar sau biyu da ruwa kaɗan kuma an matse ta hanyar da aka saba to tufafin sun zame masu tsafta tambaya idan aka zubar da ruwa a ƙasa ko a cikin ƙaramin wajen wanki ko a banɗaki da ake wanke tufafi kuma tartatsin ruwan ya taɓa tufafin shin wannan tufar ya najistu ko bai najistu ba amsa idan aka zuba ruwa a wuri mai tsarki ko a kan ƙasa mai tsarki to idan tartatsin ruwan ya taɓa wani abu na daban to wannan abu mai tsarki ne idan kuma mutum ya yi shakku kan tsarkin wurin da najisarsa wannan tartatsin da ta so ta taɓa tufar ana mata hukunci da mai tsarki ne tambaya shin ruwan da ke kwarara kan tituna daga motocin dakon shara wanda wani lokaci warinsa yakan tashi kan mutane saboda iska mai ƙarfi ana ɗaukan shi mai tsarki ne ko kuma najasa ne amsa ana masa hukunci da mai tsarki ne sai dai idan mutum ya samu tabbacin yana ɗauke da najasa saboda cakuduwarsa da najasa tambaya shi ruwan da ke taruwa a cikin ramukan kan tituna mai tsarki ne ko najasa ne amsa wannan ruwan mai tsarki ne tambaya menene hukuncin ziyarar iyali da mutane da ba su damuwa da abin da ya shafi tsarki da najasa a cikin abinci ko sha da makamantansu amsa a dunkule dangane da abin da ya shafi tsarki da najasa duk abin da ba a tabbaci akwai najasa a cikinsa to ana masa hukunci da tsarki a zahirin shari'a tambaya muna fatan za ku mana bayanin hukuncin shari'a akan waɗannan matsaloli dangane da tsarki ko najasa na ɗaya jaririn da ake sharuwa na biyu yaron da ake sharuwa kuma yana cin abinci na uku mutum baligi amsa a dukkanin waɗannan halaye dukkaninsu masu tsarki ne tambaya menene hukuncin shakkun shafar najasa ga wani abu daga cikin abubuwan da suke da iyaka amsa idan najasa ta shafi wasu yankunan abubuwa to ba za a yi musu hukunci da dukkaninsu sun shafi najasa ba tambaya mutum ne yake sayar da abinci sai jikinsa ya taɓa damshin najasa mai dana kuma ba a san addininsa ba shin dole ne sai an tambaye shi game da addininsa ko kuma za a masa hukunci da ka'idar tsarki idan kuma ana da masaniyar cewa ba ɗan ƙasar musulunci ba ne iyaka dai ya zo ne domin yin aiki a cikinta amsa ba dole ba ne sai an tambaye shi addininsa kawai za a yi masa hukunci da ka'idar asalin mai tsarki dangane da abin da ya shafe shi kuma abin da ya shafi jikinsa na damshi na najasa za a yi masa hukunci da zahirin abin da ya bayyana tambaya idan ya kasance ɗaya daga cikin ɗan uwa a iyalai ko mutum yana yawan zuwa gidanmu kuma baya damuwa da tsabta na tsarki da ƙazanta na najasa idan ya kai ya kai duk kayan gidan duk kayan gidan da kayan aikin da suke cikinsu sun zama masu najasa inda ba zai yiwu wanke su da tsarkake su ba a nan menene hukuncin wannan lamari a bisa wannan lamari ta yaya mutum zai kasance mai tsarki musamman a cikin batun sallah da ake buƙatar tsarki a cikinta saboda sharaɗin ingancinta menene hukunci a wannan lamari amsa baya waje ba a tsarkake dukkanin gidan don haka ya isar wajen ingancin sallah tsarkin tufafin mai sallah da wurin sanya goshin mai sallah kuma najisar gida da kayayyakinsa baya wajabta kiyaye tsarkin komai a gidan wajen sallah da suka hada da abinci da abin sha masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. filin faɗakarwa. A'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum da fatan kuna cin koshin lafiya. Barka da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na filin fadakarwa. wanda a cikinsa muke gayyato muku malamai da masana da suke yi mana bayanai tare da jan hankulan mu game da muhimman batutuwa da suka shafi rayuwar mu ta yau da kullum domin samun tsira gobe kiyama idan ma saurare suna biye da mu a makon jiya muna tare da sheikh sharif shibili ne wani malami a jihar kano da ke tarayyar najeriya inda yake mana bayani game da muhimmancin watanni masu alfarma wato ashhurul hurum sai a biyo mu sannan a hankali domin jin cikin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da ake mana tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma za mu shiga cikin ƙwarar shirin. Su dai watanni masu alfarma da malam ya fara bayani a makon jiya a kansu. Watanni ne masu muhimmanci gaya. wanda matuƙar muka dage wajen yin ibada da aka keɓance ake buƙata a yi a cikinsu to za mu wata duniya da lahira. To ba tare da ɓata lokaci ba bari in haɗa ku da Sheikh Sharif Shibili domin ci gaba da bayani kan ayyukan da ake buƙata mutum ya aikata a cikin watan Rajab inda ya fara cewa. Imam Musa ɗan Jafar kare alaihi masalam yana cewa wanda ya azumci wuni ɗaya daga cikin wato Rajab Allah zai nisa tashi da wuta ta ce shekara guda wanda koyi azumin kwana uku Allah ya wajabta masa samun aljanna kuma ka ce ita kalmar rajabu ɗin kanta ma wato sunan wani tabki ne a gidan aljanna wanda ya fa nono fari ya fi zuma zaki guda ka wanda duk ya azumin watan rajab ya azumci rajab na ɗaya da gaske rajab Allah zai shayar da shi daga wannan tafki nasa na rajab saboda haka rajab wata ne na istighfari akwai zikirai da ake yawan karantawa addu'o'i misali akwai irin su ya mai da mulku hawa'i da sa'idin irin su wafi wafiduna da kuma addu'a da ake karantawa kullum cikin rajab din Allahumma ya zalmi na nisabika addu'o'in da ake karanta kamar Allahumma inni as'aluka bi ma'ani jami'i ma ya da'uka bi wallata amrika al-ma'amunun da addu'a da ake karantawa ranar nisfu rajab din bayan azumtar waɗannan ayyamul biyu da fararen wato darare wani guda uku ne wani sha uku sha hudu sha biyar a ran sha biyar din mustahabbi ne a karanta du'a ummu dawud falalar du'a ummu dawud wanda ya koma littattafan addu'a zai ganta falala ce gagarima an so dukkan musulmi sai kokari ya ga yare bacci wato waɗannan saboda haka lallai lokaci ne shi rajab ya kamata musulmi su zage dan domin shirya kansu don fuskantar sha'abana da ramadana shi kuma sha'abana wato kamar yadda ya tabbata ruwayoyi ana danganta watan zuwa wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam shi idan Sha'abana ya kama annabi yana aikawa wato lungu da sako na madina a gaya wa mutane cewa watansa ya kama a taya shi yin azumi don bautar Allah shi so manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama ta ruwaya da take littafin sunna na tabbatar da cewa ba a san wani wata da annabi ke nace wa yawan azumi a cikinsa ba kamar watan wato sha'aban sannan shi din ma ya kunso haihuwar wato jagororin wannan al'umma dali imam al-husayn shahid imam al-abidin da eh, abul fadl al-abbas imam hujja dan hasan sannan a cikinsa ne ake da daren da ake kira lailatul mubarak Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim to wannan dare wasu sukan kaddara ne lailatul qadri amma malamai sun tabbatar da wato lailatul qadri daban sannan lailatul mubarakatun daban lailatul mubarakatun ita ce da ubangiji subhanahu wa ta'ala yake kaddara al'amura ke kaddara arziki ke kaddara tafiya hai ke kaddara lafiya yake tsara wa bayi duk abin da za iya gudana tare da su a wannan wato shekara shi shine idan ka kalli abin sai ka shi kamar daren da ubangiji ke yin budget abin da zai faru a wannan shekara da za a shi أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي har ila yau kamar yadda kowa ya sani ne watan sha'aban yana daga cikin watanni masu alfarma wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna cewa sha'aban wata na ne amma ramadan kuma watan al'umma ta ce da allah ya gayyaci al'ummar zuwa ga bakuntarsa ga shek sharif shibili dauke da karin bayani saboda haka nema ya tabbata ibadoshi da ake a wannan dare na yasu sha'aban makaranta sau humaid da makaranta zuwa da sauran addu'o'i da ake so a karanta a cikin wato nisfu sha'abana ma nisfu sha'abana sananniyar rana ce a gurin malamai yadda girmama ta makamai da Alƙur'ani mai tsarki ya tabbatar da farorin da wannan rana ta taro bai kamar sallah da akan so a yi raka'a ɗari da koshe ta kan kunshi bayan fatiha kudu wallahu goma goma ko kuma umma ba a samu sallar ba sami wato karanta kudu wallahu kafa dubu a wannan dare na istisha sannan zarhama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ya bayyana ummi alherin da ke cikin wannan wato dare na istisha ba samun ruwaya daga abi nasar dan sa'id daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa lokacin da dare na goma sha uku ya kama shi a bana jibril ya zo mu ce ya muhammad ka tashi kai ta hajjiji a wannan dare ka roki ubangijinka cikin al'ummarka duk abin da kake nabi ya ce na tashi na raya wannan dare da asubahi sai jibril ya zo mu ce ya muhammad Allah ya ba ka ɗaya bisa ukun al'ummarka ceton su ma'ana ba za su shiga wuta ba Nabi sallallahu alaihi wasallam yake sai na farki da kuka na tiya Jibril ba ni labari kaso biyun kuma ya halin take Jibril yace ban sani a dare na wato sha hudu Jibril ya zo yace ya Muhammad ka tashi ka raya wannan dare da aminci ce na tashi na raya sha zuwa alfijir da alfijir ya zo wato jibril ya zo shi mu Allah ya baka fi bisa ukun al'ummarka makin Allah ya ce na koka na ce jibril ya labarin daya da ya ragowa jibril ya ce ban sani ba a dare na karshe daren sha biyar kinan lailatul nisf wanda ake kiran shi lailatul bara jibril ya zo shi mun tashi ka raya wannan dare kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ne maka albishara cewa duk wanda bai shirka ba daga cikin ka da Allah to an baka tasa barhama sallallahu alaihi wa sallam ya ce a wannan dare da daga kaina na kalli sama daga kofofin sammai sun buɗe ga mala'iku daga sama suna saukowa zuwa saman duniya na hanki mala'iku sun cika sammai fululu suna nema wa al'umma ta gafa so saboda haka sha'abana To kuma a nan shirin zamu kuma To kuma a nan shirin namu zai kammala ganin lokacin da aka ɗiwar mana ya kawo jiki sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Da fatan Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace da samun albarkoki daga cikin waɗannan watanni masu alfarma. A madadin Sheikh Sharif Shibili malami a birnin Kano da ya kasance tare da mu a cikin shirin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. koma noma. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu kawo muku labarai ne mabambanta da suka shafi harkar noma da kiwo tun daga borno har zuwa jihar katsina da mu fara ne kuwa daga jihar borno da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ta gwamnan jihar Borno dai Baba Gana Umaru Zulum ya ce zai farfado da ruwan nan ta biyu don muhimmancin da take da ita ya jaddada kudurin gwamnatinsa na sake farfado da wannan madatsar ruwan ta biyu da aka daɗe da watsi da ita domin bunƙasa noman rani da nufin samar da wadataccen abinci a kudancin jihar borno da ma borno baki ɗaya gwamnan zulum ya yi wannan alkawali ne dai a wata ziyarar da ya kai wa mai martaba sarkin biyu mustapha umaru mustapha inda ya bayyana cewa ƙoƙarin farfado da wannan madatsar ruwan na da matuƙar muhimmanci wajen magance ƙalubalen ƙarancin abinci da aka daɗe ana fama da shi musamman ma dai shekaru biyu na bayan nan a wannan yanki kamar yadda shi gwamna dulum ya bayyana hakanan ya jaddada cewa farfado da madatsar ruwan zai sake dawo da ayyukan noman rani masu yawa a kogin hawul wanda zai amfanar da ƙananan hukumomi shida a kudancin jihar borno hakanan kuma da yake jaddada muhimmancin noman rani ga al'umma gwamnan ya bayyana cewa noma ya kasance ginshikin manufofin gwamnati wanda ya ce ita ce manufarsu domin tabbatar da wadatar da abinci da samar da rayuwa mai ɗorewa musamman ga waɗanda rikicin barno musamman na boko haram ya shafa a shekarun baya ya kuma bayyana cewa mai martaba sarki da al'ummar biyu in an kammala madatsar ruwan a shekara ta 2026 da yarda allah zai kawo sauyi sosai a fannin noma da kuma harkar bunƙasa tattalin arziki a wannan yankin gwamna ya ce aikin noma na ɗaya daga cikin manyan ginshiƙan gwamnati kuma za mu ci gaba da saka hannun jari a fannin na noma ɗin domin inganta samar da abinci da inganta rayuwar al'umma a cikin wannan yankin. gwamna umar zulum ya kuma bayyana cewa za a ƙara aiwatar da ayyukan raya ƙasa a masarautar kafin wa'adinsa ya kare a shekara ta da da bakwai. abin farin ciki ne cewa jihar borno ba ta fama da rikice-rikice a fagen siyasa kamar yadda gwamnan ya ambata to daga jihar borno za mu dan matso zuwa wato yankin arewa maso yamma inda za mu yada zango a jihar jigawa gwamnatin jihar ce ta ce za ta kaddamar da shirin noman rani wanda ake kira noman rani na lallashi a kokarin gwamnatin jihar jigawa na karfafa ayyukan noman rani ta samar da wadataccen abinci da inganta rayuwar al'umma ta kaddamar da shirin noman rani da ake amfani da rijiyoyin burtsatse a karamar hukumar mai gatari da ke a wannan jiha rahoton yana nuna cewa an yi aiki ne domin canza salon noman rani da sauran ayyukan noma a yankuna da galibin su wato hamada ce wannan rahoton ya kuma ce shirin ana yin amfani da makamashin hasken rana ne da kuma amfani da na'urori masu sauƙin kuɗi tare da dabarun noman rani don samar da harkokin noman rani mai inganci a cikin sauƙi da kuma jawabi ya kai shi kan wato ƙaddamar da wannan aiki gwamna umar namadi ya bayyana muhimmancin aikin inda ya bayyana hakan a matsayin wata hanya ta jaddada ƙudurin gwamnatinsa na ganin an samar da abinci mai yalwa da samar da hanyoyin rayuwa mai daɗewa da ɗorewa da rage raɗaɗin talauci a tsakanin al'umma ta wannan jiha ta jigawa. ya kuma bayyana cewa babban abin da gwamnatin nasa ta sanya a gaba shine cimma manufofin wasu ƙudurori guda goma sha biyu wajen amfani da hanyoyin noma na zamani a jihar musamman ma ta hanyar gudanar da ayyukan noma a duk shekara ya kuma ƙara cewa gwamnatinsa na ɗaukar matakai daban-daban don gyara da faɗaɗa wuraren noman rani a faɗin jihar da suka hada da samar da madatsun ruwa da rijiyoyin burtsatse da ake amfani da su yau da kullum saboda ruwa shine madogara mai muhimmanci a cikin harkar noma a damina ne ko kuma a lokacin rani sai dai an bayyana cewa shirin noman da rijiyoyin burtsatse ya kunshi gonaki da ya girmansa ya kai hekta goma yana samun tallafin manyan rijiyoyin burtsatse ne irin na masana'antu guda hudu kuma ya zuwa yanzu manoma sama da tamanin ne ke cin gajiyar wannan shirin kai tsaye wanda ake saran cewa zai bunƙasa noma sosai da kuma kyautata tattalin arzikin mazauna wannan jiha a jawabinsa a madadin manoman yankin malam aliyu musa cewa abinda gwamnati ke yi wa al'umma a wannan yankin wurin noman da za a dogara da rijiyoyin burtsatse tamkar jari ne ta bayar na rayuwa da ba za a iya tantance adadinsa ba a cewarsa jama'a za su ci gaba da yin addu'o'i domin samun nasara a cikin wannan shirin da aka buɗe da farko mutanen wannan yanki suna yin noman rani ne da zarar lokacin damuna ya ƙare amma labari ya canza yanzu wanda ke nufin ba za a bar ƙauye zuwa birni domin ci rani kamar yadda samarin karkara suke yi ba idan suka aje fatanya aka kai amfanin gona zuwa rumbu da damina sai su bazama zuwa birane domin neman kuɗi to insha Allahu kamar yadda wato wannan shugaban ƙungiyar manoma ya faɗa idan har wannan shirin ya aiki to bana babu zuwa cira ne a zuwa a wato a birane to yanzu kuma za mi magana akan wato wani bayani ko kuma shawara da wasu ƙwararru suka bayar dangane da yanzu za a kyautata zuba hannun jari a cikin harkar noma a shekara ta 2025 ƙwararru sun bayyana fannin aikin noma a ƙasar najeriya a matsayin wanda zai bayar da wata ƙarin dama ga masu zuba hannun jari a cikin wannan shekara ta 2025 da aka shiga ɗaya daga cikin wato ƙwararrun samuwar gande ya jaddada muhimmancin cewa fannin bai kamata ya ci gaba da kasancewa a matsayin na gargajiya ba ya bayyana cewa maimakon haka kamata ya yi a zuba hannun jari mai yawan gaske musamman bisa la'akari da cewa fannin zai ƙara bunƙasa ya kuma kyautata rayuwar matasa tare da samun nasarori na wanzar da sana'o'i to da fatan ganin cewa rana ta zo da za a cimma waɗannan manufofi da aka bayyana za mu dasa aya a nan kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ko za zuwa mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum dum kuliya ya don matasa. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na da matasa shiri ne dai wanda muke gabatar muku da matsaloli da kuma kalubale da ke gaban samari da matasa har yanzu dai muna kan magana ne akan matsalar tsaro da tashe-tashen hankula a najeriya da kuma yadda suka shafi rayuwar yau da kullum ta matasa mun ji ta bakin hamza ibrahim wanda malami ne a kan halayyar dan adam a cikin bayanin da muka bude dangane da dalilan da suke ingiza matasan shiga cikin tashe-tashen hankula daga cikin bayanan da ya yi wa shirin namu ya ambaci rashin aikin yi da kuma aƙida a matsayin wasu daga cikin dalilan da suke yi wa matasan jagora domin ɗaukar doka a hannunsu arewacin najeriya ya yi ishara da tashe-tashen hankula da cewa suna da alaƙa ne mafi yawancinsu da aƙida da kuma rashin aikin yi a lokaci guda yayin da a kudancin ƙasar kamar yankin niger delta tashe-tashen hankula waɗanda matasan suka shiga cikinsu suke da alaƙa da rashin aikin yi to a yau ci gaban shirin namu zai mai da hankali ne akan samo jawaban waɗannan matsaloli daga bakin malam hamza ibrahim da fatan za a kasance tare da mu domin a ji shirin kamar yadda zai gudana. kashe ya kashe Kowace matsala ake son magance ta dole ne a samo ɗabi'arta da fahimtar wannan ɗabi'ar ta. akan haka ne shirin namu ya tambayi malam hamza ibrahim domin ya yi mana bayani akan yadda za a iya gano cewa ko wani tashin hankali da matasa suke iya fadawa a cikinsa yana da alaka ne da aƙida sannan kuma ya za a magance ta ga jawabin da ya yi mana Ɓangaren kuma a aƙida ɗin da ake magana shine ya kamata ya zama cewa gwamnati tana da wani kamar tsari wanda shi wannan tsarin ya kula da addinin da mutane ke wato gwamnati in ka kalli gwamnatin najeriya za ga ita ba ta damu da addini din ba sabon mutane addini ya zama hannun mutane kawai shi wannan kuma addini shine gaba ɗayan rayuwa ko addini na musulunci ko addini na kiristanci za ga shine gaba ɗayan rayuwa shine abin da mutumin mutum zai iya yadda a kashe shi dan shi zai iya ta a kashe shi dan addini to kaga ya kamata ya zama cewa maimakon abin mu al'umma shi wannan addini da ya kamata gwamnati ta mata sa hannu ta rinka kula da yadda ake gudanar da yanayin addini sunna kaga idan ina gani idan aka yi haka za a iya taimaka wa matasa a ceto rayuwarsu kuma za mu iya samun zaman lahiya da ci gaba a ƙasar nan. mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. To bayan da muka ji wannan jawabi mun kuma wato karkata zuwa wani batu wanda shine rashin aikin yi kuma yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake danganta su da tashe-tashen hankula da matasa kan fada ciki wannan matsalar ta rashin aikin yi ce take sa matasa da dama yin hijira daga karkara zuwa birane kamar yadda wani rahoto ya nuna cewa nan da wasu shekaru kaɗan masu zuwa mafi yawancin samari da matasa a nahiyar afirka za su bar karkara su tare a birane inda ko shakka babu za su fuskanci sabuwar rayuwa mai cike da sarƙaƙiya wanda hakan kan iya jefa su fadawa cikin wani abu daban sabanin abin da suka zo nema malam hamza ibrahim ya bayyana ta wato ya bayyana tashi mahanga akan wannan da yadda za a warware ta ta bangaren kuma rashin aikin yi din da ake magana shine ya kamata ya zama cewa gwamnati ta kula da su matasan nan wa su ne kashin bayan al'ummar nan saboda idan ka kalla su ne duk al'ummar da ke rayuwa bisa doron kasa za a ga da ci gaban al'umman nan gaba ɗaya yana ya damfara ne gaba ɗaya bisa matasan matasanta wato idan matasan suka zama na kirki to al'umma za ta zama ta kirki idan ba zama na kirki ba al'umma ba za ta zama ta kirki ba to kuma matasa ba za zama na kirki ba har sai idan ka gwamnatin ta ɗora su bisa abu na kirki wato gwamnatin ta samun musu ta wadatar musu da aikace aikace ayyukan yi ba dole ya zama cewa ba wai aiki da gwamnati ya zamanto cewa an yi an yi an samar da wani yanayi wanda zai iya baka dama ka iya neman ma kanka abin yi cikin sauki ko da ba aikin gwamnati ba wato kamar yanayi yanzu misali a ce an samu ci gaba an samu improvement na harkar wutar lantarki wanda matashi zai iya amfani da wannan ya ya samun ma kanshi wato aikin ya samun ma kanshi da kanshi aikin ko kuma a inganta harkar noma wanda za a iya samun matasan da ke hitowa in ka kalla za ga matasan da ke hitowa daga cikin ƙauyuka suna shigowa birane wurin aiki yi kusan suna neman silinka matasan da ke cikin birane saboda akwai kididdiga da ta nuna cewa nan da kusan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar kusan eh, eh, eh, ɗaya da rabi matasa na afirka duk za su dawo cikin garuruwan za su dawo cikin birane to kaga irin wannan abun ba wani abu ne ba ya jaza shi saboda kasantuwar zaman ƙauyen babu wani abun yi kuma ba wani abu na social amenities wato abubuwan more rayuwa wanda kuma ko duniya ta zama yan karama wanda inda eh, ta nuna cewa kowa ya san me yake so to idan haka ya kamata gwamnati ta koma baya wato ta inganta rayuwar mutane na karkara ta zo ta inganta rayuwar mutane na birane in aka inganta rayuwar mutane na karkara za a ga cewa ingancin rayuwar mutane na birni din ma zai samu. Mu ƙara ba da himma mu ilimi kar mu sa yara. Mu ƙara ba da himma mu ilimi kar mu sa kasala yara. Sau da yawa mahukunta a cikin ƙasashe masu tasowa suna mai da hankali ne wajen amfani da ƙarfi kaɗai domin magance matsalolin tsaro da matasa kan faɗa ciki. ko da kuwa waɗannan matsalolin sa da tushe ne daga cikin tsarin zamantakewa ba kasafai mahukunta suke mai da hankali wajen tuntuɓar ƙwararru domin su ba da shawarorin da suka dace yadda za a magance waɗannan matsalolin ba wanda hakan yakan ƙare da ci gaba da tashe-tashen hankula maimakon samun mafita ga abin da malam hamza ibrahim yake faɗa akan wannan matsala da irin wannan mataki da mahukunta kan ɗauka a lokuta da dama a cikin ƙasashe masu tasowa. Wato amfani da mataki na ƙarfi ma ba zai iya kawo ƙarshen wayannan abubuwan da ake yi ba. Wato abin da babban abin da ya kamata ita gwamnatin nan da shi ne ta iya yanzu tun da abin da ya faru yanzu ta iya gane waɗannan wato mutanen da ke da irin wannan abu bayan sun gane su sannan kuma su ba su dama cewa su zo a zanna wato a zanna da su na in the sense na na tunanin cewa ne ne abin da suke so kuma ne ne abin da ba su to sai ya zama to cewa saboda ai idan ka kalla zai wahala idan dai ba dan dai an maka laifi babba ba mutum da karin kan shi ya tashi ya yaƙi ƙasar shi da karin kanshi to kaga kenan a kowane abu da ita ƙasar ce mashi na laifi wanda ya sanya yake ya ƙasa to wannan abun ya kamata ya zama cewa an zanna da shi an samu maslaha an tattauna domin a gane menene wannan abun amma amfani da kai zai wahala ba zai iya kawo ƙarshe akan wannan al'amarin ba musamman kuma ga mutumin da shi shirye yake dama ai karshen abin da zaka iya mai duniya shine mutuwa shine ƙarshen abin da zaka yi ka ce ka kashe shi to ko ka ce ko ka kashe shi ko kada Allah sa ka kashe shi shi dama yana jin mutuwa a wurin shi Daukaka eh, eh, eh, ne a bisa abin da yake yi da haka ba wani abu ne ba don ka kashe shi in ma ka kashe shi shi yana jin ya ɗaukaka ne wanda ma baka kashe din ba yana raye yana fatan da ma shi ma Allah zai sanya ya irin wannan mutuwa to kaga idan ka kalli irin wannan yanayin da wannan tunanin da kuma wannan yardar da ke cikin ran mutum to kaga kai amfani da ƙarfi soja ko kai amfani da ƙarfi na mulki kaga ba zai ma amfani ba saboda ba da kashe wannan wannan ma zai so ina ganin ni dai abin da nake gani ya fi da ya fi cancanta shine zaman cewa an zanna da matasan nan an gane cewa ne ne da su kuma ina ne ne suka dusa kuma ni na tabbata ga Allah su ma suna shirye da su bada irin nasu eh, eh, eh, goyon bayan wanda da ƙarshe za a iya cimma matsala a tabbatar da cewa an biya bukatunsu sannan kuma ita kuma gwamnati ta kula da na ta bukatun shi kuma sun kula sun ka bukatun su sannan su kuma an kula da bukatun. Shaye-shaye ba wayewa ba ne dan yana cutarwa. Shaye-shaye ba wayewa ba ne dan yana cutarwa. To ma saurare a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu. Da fatan an amfana da abubuwan da aka saurara kawai zuwa yanzu. za kuma mu ci gaba da wannan shirin watakila ɗauke da wani sabon jigo a nan gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Ya yi hula ga zane ko kyau. nan gane hawa ga moto tukan yake in ku duk kai ga ganshi sai ka ce wani mai arziki ne ya ka san nan cikin zuciyarsa ko bi adam mai wuyan gane hali